masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da sake saduwa da ku sannan mu ta cikin wannan shiri da muke kawo muku na daga gidajen mazaje a yau cikin dar ubangiji ga a cikin garin kabo yayin da muka ziyarci naɗin sarauta da aka yi da sarkin dawan wannan gari inda aka naɗa talimu mu dawa. sarkin dawan kabo baki guda cikin yadda ubangiji za mu tattauna da kaɗan daga cikin baki mahalarta da suka zo daga bakin wannan ƙasa baki ɗaya tun da wannan gari namu na Kano kama daga yankin Sokoto Zamfara Kaduna makamantan jihohi na kusa da mu insha Allah guda biyu da daga cikin sarakuna jagorori a wannan tafiya da mutum da shi barka da wannan lokacin barka da ya gida da mura Allah mun gode sunan ka da garin da ka fito sunana Yakubu Dunare kuma na fito daga cikin garin Rimin Gado a karamar gwamnati shi ka a wannan gari na da ka halici wannan biki na daɗin sarauta da yake ya alaƙa ku da wannan sarkin dawa da ake nawa? ya alaƙa ku da wannan sarkin dawa da ake nadawa farko ita halaƙa mafarauci ta mafarauci ce kuma wanda ya ke ka amana to kowa ya ka rike shi amana Kuma komai nisan sa ka je kai masa baiti kuma ka kai masa murna kusa wannan matsayi da ya Muna miƙa alaƙa ta rashin uba jagora Alhaji Usman Barau ba nuna baka isa ba idan babba ne kai yana baka kimar ka a matsayin ka na babba a ƙarshe bai fata a dawo mu da farauta daidai wajen gwanin gora yadda kowa ya zo wani gurin nan lafiya Allah ya koma gidansa da ya koma da shi gida lafiya kuma yadda arziki ya tare mutane a wannan gurin muna fata shi mafaroci duk inda zai je da dukkan madadin shi inda ka ganshi arziki ne ya kai shi ba fada ba muna fata duk inda za a yi irin wannan taro idan ka duba duba yanayin wannan guri za ka gan shi a tsare yake babu wani haraharan babu wani nuna wani dan kwaya ne ko ba da mutunci bici mutuwa gurin kuma dukkanin mutanen da suka halarci gurin mahakarta ne don haka muke fata dukkanin mafauci da yake ziyartar gurin irin wannan yadda ya zo ya ga wannan gudun lafiya lau to muna fata shi ma al'umma je dukkan wani gudun da zai je lafiya muna yawa muna yawa kowa fatan alkhairi yadda kowa ya zo gudun nan lafiya Allah ya mai da shi lafiya to muna godiya duna ne to alai sani cilli ake wa kiɗa a wannan guri gashi nan ana yi mai kirari a wannan guri yau cikin yardar ubangiji za mu sada ku da da za ta kaya a wannan taro da za a gabatar a wannan gari da ake na wannan gari na kabo mun abuwa

Allah ya ji kan batu ya riga na Ni dan gata dokar daji. Kura ba Kula gari. Kura ta ci abin da kura ta ciyo, kura ta da kasusuwa. wani inda ba na hawa babban lami cikin don da ba inda damuwa cikin don da ba inda damuwa

auni ya yi liman bulauta dole ya bari da zan dawo garin ba na zara duwali inda ba ba ba da ba ba zo zo kira nani san kana ji ga naira dubu biyar zai cewa shugaban kungiya kuma kuma a matsayina a matsayinsa na shugaban kungiyar mafarauta ta zaman lafiya ta zaman lafiya ta jihar kano ta jihar kano ina yi wa ina yi wa yan uwa yan uwa ba irin ma matasa ba irin ma matasa si biyayya su biyayya kowa ya bi kowa ya bi za a bi shi wannan za a bi shi kowa ya bi Kowa ya wallahi za a bi shi wannan ita ce nasiya wannan ita ce nasiya a nan sani ciki manya kuma manya kuma mu ma mu gyara halayen Mu ma su gyara halayen su Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da zaman lafiya ga naira dubu biyar ga naira dubu biyar wanda za a kiɗa. wanda za a yi wa kida sarkin don wala sarkin dan dan sarkin don mutanen wadi shi za a yi wa kida ɗaya sani cilli kenan aka kasance ya gudanar da wannan kirari a wannan guri da ake yi alhaji allah ga ka a wannan gari a matsayinka na shugaban kungiyar mafarauta ta ƙasa baki a ta jihar Kano ga ka a wannan gari na Kabo inda ake gudanar da wannan sha'ani na nadin sarauta da aka yi. Ya alaka ku da wannan nadi da ake yi da goyon bayan ku da shi. Mu nan na cikin gidanmu ne nan mu na karewa mhm. tun da muke muke ma'amala ta arziki saboda haka mun gaji junan mun za mu gada kuma muna yi musu taya munna da fatan ya zama sun yi hakuri, shi mai don ya zama ya haƙuri da wannan jagoranci da aka bashi saboda ya samu jagoranci a cikin zamani zamani na rashin tarbiyya mm. na rashin ɗa'a saboda haka nasiha da zan mai ci gaba da haƙuri sannan kuma duk mutumin da ya san bai isa da shi ba kada ya bi shigo duk mutumin da ba a cewa yi kai bari ka bura ba to wannan ba abokin tafiya ba ne kuma muna ƙara addu'a Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya ga sakataren kungiya Alhaji Usman zai kaɗan ƙara bayani a masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka sani a wannan guri an tara manya masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuka sani a wannan guri an tara manya ga tiya ma sakatare na kungiyar makarantar ta jihar Kano baki daya Alhaji Usman Alaska a wannan wannan gari shi ma ya halarci wannan taro alhaji barka da wannan lokaci barka da yawa shamsu to ga ka a wannan gari na inda ake gudanar na kabo inda ake gudanar da wannan nadin sarauta da ake malam gajere ke na malam gajere na ya alaka ka da wannan gari da nadin sarauta da ake a wannan to alhamdulillah na wannan gari malam gajere za mu ce mu ne garin mu ne kaba local government kuma bisa umarni daga yata ta da sarkin baka da shi wanda aka yi wa nadi na sarautar sarkin yaƙi wato tanimu kyakkyawar alaƙa ce ta tsawon lokaci da ake farauta tare ko a nan arewa ko a kudu tare ko muka zo mu taya shi murna muka yi gayyata a zo a taya shi murna ta naɗinsa sarkin yaƙi kuma allah ya kama wannan gari kuma ana ta tsani tun da aka yi naɗi ake sabgogi na farauta na zumunci ah, muna nan tare da jama'a kuma ana wasa lafiya ana harkoki na arziki na lafiya kuma muna fatan a tashi lafiya a kwanakin baya kaɗan an gudanar da farauta ta ƙasa an gudanar da farauta ta ƙasa da ake yin ta a Naija a cikin wannan farauta an samu tsayi ɗaya daga cikin jagorori na wannan jiha Allah ya ajalin sa ya haɗu da hatsarin mota ya rasa ransa mm, gaskiya kana da wani sako da zaka isar ga ko na ta'aziyya ko na ta'aziyya alhamdulillah za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mutuwa ta taba mu sosai mun ji ta a jikinmu Alhaji Usman Barau aminin mu ne abokin hudan mu ne kuma suna farauta a daji mun yi waya da goja a baje yana gaya min duk ga su da sa alai usman barau ana daji ina zan biyo su farauta ranar juma'a suka ce mami zaman mu domin farauta lahadi ma za ta tashi sakamakon wani uzuri da mu muka gayyata farautar nan Allah bai ba mu iko mun halatta ba saboda haka suna dawowa a hanya Allah ya sa aka samu haɗari a wani gosulo da aka yi kasan hanyar abuja yadda take allah ya sa wannan hadari ya hada da su su goja abaja suka ji raunuka da sauran mutane shi kuma alaihi wasu bara wa'adin sa shi dan adam duk sanda kwanan ya kare to bai da ikon ya kara wani lokaci muna fatan Allah ta'ala ya masa rama ya ji kansa Allah ya duba bayansa mu kuma ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani magabatan mu Allah ya gafarta mu to alaikum salam muna godiya to masu kallon mu da sauraron mu wannan shine goje a baje wanda wannan ibtila'i na hatsarin mota ya ritsa da shi wanda Allah ya wa abokin tafiyarsa rasuwa barka da wannan lokaci assalamu alaikum ina muku sallama a matsayina na addinin musulunci wannan rayuwa mu abinda muke wa matasa gargadi mm. akan matasa gargadi yake a iya zama da mutane idan aka faɗi shawara ka bi ta na zama da kai da ya ga maka magana ka yarda da ita idan ba ka yarda da ita ba ba za ta kai ka ko'ina ba ba ta kogin na tsira kogin da za ka a ruwa to Allah ya kawo mu wannan shekara mun je barauta da abokin tafiya ta Alhaji Usman Barau ba ka raba mu dare rana zan iya zuwa kwauro in fira da su har karfe ɗaya da wani abu sannan in zo in haure to muka aka je wannan farauta da za alhaji atiku suke haɗawa alhaji baba to mu kuma mutanen kano su sarki rabe su sarki barau aka tattari muka je wannan farauta muka kwana goma sha biyar a kwana goma sha biyar ta ƙare mana daga nasarawan gulu muka taho to da muka taho da daddare da yake allah ya saukar da mutuwa alhaji karfe uku saura allah ya ɗauki ransa da wata babban mota ta zo ta da mu to hi ta riga ta yi mai rauni a ka da wani kuma hi da muka ɗauko ba mu san kowa ne ne ba ba dan da aka samu lambar wayarsa ba aka samu aka faɗi garinsa tunda ni ina da mamaci ban gane garinsu ba to shi ne Allah ya saukar da wannan itila'i to shi kuma wannan duk abu mai sauki ne idan mutuwa ta ginda da kana so da baka so yanzu dinnan. ba wanda zai ce zai huce minti daya to kaga dole kai tawakkali da wannan mutuwa ka san haka Allah ya dora to shi ne nake manyan mafarauta wannan muka tadda su hmm. da iyayenmu muka tadda su wa'ansu wa'ansu kuma muke yi da su ina taya jama'a annabi mafarauta a dage kamar inna sarki rabe shi dai a nan kano ya uzura duk inda mutum yake komai girman ka a farautance duk girman da Allah ya baka wannan maka da umara ta sa alhaji atiku da alhaji baba da ake yin taneja hmm. to ana so komai girman ka ka rika zuwa girman ka zuwa in ba ba ka zuwa ba ka da wani girma ko na zisin kwabo ka rage wa Kano ma daraja in kana kuma da wani uzuri ka kira wasu sarki rabe ka gaya musu kana da uzuri ba mutumin da bai da uzuri to goje abaji muna muna godiya mun gode da wannan jawabai naka to sarkin dawa sunanka da garin da ka fito da matsayin sarauta eh ka na sunanka da garin da ka fito da nazari wala na wallahi daga walawa walawa sarkin dawa walawa yauwa to ka a wannan taro da ake yin sa a wannan gari na Kabo da ake nadin sarauta ta Tanimu. Ya alaƙa da wannan gari da wanda ake naɗin sarautar? Alhamdulillah. Na. Na ji daɗi ɗari bisa ɗari. Mm. Da wannan alaƙa da Allah ya haɗa mu da shi. Na. dukkan wanda ka sani ka gan shi a filin nan. Mm.